Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. الرحمن سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظ صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله Radio VOH ya so a cikin shirin sa na safiyar yau Juma'atu Hajji babbar rana. Muhammad Aminu Ibrahim Kiyawa ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin. Ga kuma irin shishi da muke dauke da su. Da farko dai kamar yadda muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. Bayan sai mu kawo muku shirin na duniyar mu a yau. Daga shi kuwa sai shirin na muryoyin masu saurare. Bayan nan sai mu kawo muku shirin na tarbiyyar iyali. Idan da ƙarshe kuma mu tike shirin namu da shirin na Afirka a yau. Ai saurare lafiya. jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa ne har sau uku a kowace rana Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma ashirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana.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 yanzu kuma sai a saurari cikakkun labaran duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanansu. An ci tarar kamfanin Multichoice na Najeriya Naira miliyan biyar saboda yada labaran da suke barazana ga tsaron ƙasa. ƙungiyar opec ta ƙara wa najeriya yawan ɗanyen man fetur da za ta haƙa zuwa kasuwannin duniya zuwa ganga miliyan ɗaya da 1.830 saudiya da ƙawayenta sun karya yarjejeniyar tsakaita buɗewa juna wuta a ranar farko da aka tsawaita ta yanzu kuma ga cikakkun labaran hukuma mai kula da kafafen yada labarai na tarayyar najeriya nbc takaice ta ba da sanarwacin cin taron wasu kamfanonin yada labarai a kasar saboda yada labarai da wasu shirye-shirye wa'anda suke barazana ga tsaron kasa da kuma karfafa masu aikata laifi kamfanin jillacin labarun reuters ya nakalto majiyar hukumar ta nbc tana faɗar haka a ranar laraba ta kuma ƙara da cewa kafafen yada labarai da tare ta shafa dai sun hada da kamfanin yada labarai na multichoice wanda ya yada wani rahoton bbc dangane da 'yan ta'adda masu garkuwa da mutane a kasar rahoton wanda take ganin barazana ce ga harkokin tsaron kasar sannan mai karfafa 'yan ta'addan har ila yau tare ta hada da daily trust tv wacce ita ma ta watsa wasu rahotanni wanda suke magana kan 'yan ta'adda da kuma ayyukansu na satar mutane a kasar labarin ya kara da cewa tare ta naira miliyan biyar ne ga kowannensu. sannan suna da tazara har zuwa ranar 31 ga watan agusta da muke ciki don su biya tarar a ƙarshe dai hukumar ta buƙaci kafafen yada labarai a ƙasar da su kula da labarai da kuma shirye-shiryen da suke watsawa a cikin jama'a don kada su fada cikin fushinta. kungiyoyin 'yan ta'adda a tarayyar najeriya da musamman a arewacin kasar sun sace dubban mutane a cikin shekaru biyu da suka gabata kuma sun karbi fansar miliyoyin nerori daga hannunsu a yayin da wasu da dama suka rasa rayukansu a hannun 'yan ta'addan ƙungiyar ƙasashe masu arzikin man fetur wato opec da kuma ƙawayenta wanda ake kira opec plus sun amincewa gwamnatin tarayyar najeriya ta ƙara yawan man fetur da take haƙa ta zuba a kasuwannin duniya a kowace rana zuwa ganga miliyan ɗaya da ɗigo ɗari takwas da talatin daga watan satumba mai zuwa jaridar leadership ta najeriya ta bayyana cewa kungiyar ta ɗauki wannan matakin ne don daidaita farashin man fetur a kasuwannin duniya musamman bayan ziyarar da shugaban ƙasar amurka joe biden ya kai ƙasar saudiya a makonnin da suka gabata ƙasar saudiya dai ita ce ƙasa wacce ta fi kowace ƙasa arzikin man fetur a duniya ƙasar rasha wacce take daga cikin ƙawayen opec ko kuma opec plus ta bayyana cewa za ta ƙara ganga dubu ɗari a kowace rana daga watan satumba mai zuwa najeriya dai tana hakar ganga miliyan ɗaya da ɗigo hudu ne a kowace rana a halin yanzu kuma ba wanda ya san ko za ta iya kara yawan ɗanyen man fetur da take haƙa zuwa yadda ƙungiyar take buƙata ba ganin yadda ayyukan lalata bututun man fetur suka zama ruwan dare a yankin niger delta da ake hakan man fetur da kuma satar danyen man a yankin wani jami'i babba a majalisar gudanarwa ta kungiyar hezbollah ta kasar lebanon ya bayyana cewa da yahudan isra'ila sun san tanadin da kungiyarsa take da shi na makamai don fuskantar su da ba su yi bacci ko kaɗan ba tashar talabijin ta press tv a nan teran ta nakalto sheikh nabil kawuk mataimakin shugaban majalisar gudanarwa ta kungiyar hezbollah yana faɗar haka a wani jawabin da ya gabatar a garin vintage bell na kudancin ƙasar lebanon a ranar lahadin da ta gabata ce dai kungiyar hezbollah ta nuna wasu hotunan bidiyo wanda suka nuna taswiran makaman kungiyar wanda aka saita su kan rijiyoyin haƙar mai da iskar gas na harmci ƙasar isra'ila a yankin karish ƙungiyar hezbollah ta gargaɗi harmace ƙasar isra'ila kan fara haƙar gas a yankin karish idan kuma ta yi kunnen uwar shegu to ƙungiyar za ta kai hare-hare kan wurin da kuma sauran wuraren haƙar man fetur da iskar gas na harmace ƙasar isra'ila na tudu da kuma cikin ruwa masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran shugaban kungiyar jihadul islami ɗaya daga cikin ƙungiyoyin falasinawa masu gwagwarmaya da makamai da hanji ƙasar isra'ila ya bayyana cewa ci gaban da ƙasar iran take samu a dukkanin ɓangarori na rayuwa da kuma sauran ƙawayenta a yankin wata babbar alama ce ta nasarorin da suke gabansu ziyad nakhala shugaban kungiyar jihadul islami ya bayyana haka ne a ranar laraba a lokacin da yake ganawa da babban mai bawa jagoran jin juhali musulunci a nan ƙasar iran shawara wato ali akbar vilayati a nan birnin tehran nakhala ya ƙara da cewa lamarin haka yake a cikin ƙasar Falasɗinu da aka mamaye inda ƙungiyoyi masu gwagwarmaya da harfi ƙasar isra'ila da makamai suna samun ci gaba sosai ci gaba wanda yake abin farin ciki ga falastinawa har ila yau a nashi bangaren wilayati ya bayyana cewa gwamnatin jamhuriyar musulunci ta iran tana kan bakanta na goyon bayan al'ummar falastinu wacce ake zalunta kuma ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen taimaka masu da duk abin da za ta iya sojojin ƙasar saudiya da ƙawayenta sun karya yarjejeniyar tsagaita buɗe wa juna wuta tsakaninsu da ƙasar yemen a ranar farko da aka tsawaita ta a karo na biyu tashar talabijin ta almasira ta kungiyar ansarula ta kasar yemen ta nakalto shugaban kamfanin man fetur na kasar yemen yana faɗar haka a safiyar alhamis inda yake cewa sojojin saudiya da ƙawayenta sun tsare wani jirgin ruwa dauke da makamashi zuwa tashar jiragen ruwa na birnin hudaida wanda hakan ya saba wa yarjejeniyar da aka cimma da su tun farkon watan afrilun shekarar da muke ciki ne dai bangarorin biyu suka cimma yarjejeniyar tsagaita budewa juna wuta bayan fafatawa na shekaru bakwai a jere inda aka tsawaita yarjejeniyar na tsawon watanni biyu sannan aka sake tsawaita ta na wasu watanni biyu sai kuma a ranar laraban da ta gabata tare da shiga tsakani na majalisar ɗinkin duniya an sake tsawaita ta na wasu watanni biyu labarin ya ƙara da cewa a cikin watanni hudu da suka gabata da ya kawancin saudiya sun saba yarjejeniyar fiye da dubu hudu sannan bayan tsawaita ta a ranar laraban da ta gabata saudiyan sun karya ta tare da tsare jirgin ruwa dauke da makamashi zuwa ƙasar ta yemen a cikin tekun mediterranean har ila yau da kai hare-hare ta sama a wasu yankuna a ƙasar ta yemen masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. tayar amin kenan aka saurara dauke da cikakkun labaran duniya yanzu kuma sai mu saurari shirin mu na gaba wato shirin na duniyar mu a yau tare da sunusi ne wunti duniyar mu a yau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 bakar siyasar su da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. masu fafatukan kare 'yanci a saudiya da sauran al'ummar kasar sun fito fili sun nuna goyon bayansu ga limamin haramin maka sheikh saleh bin abdullah al-humaid sakamakon dirar mikiya ta hanyar soke-soken da yahudawan sahayoniya suka yi kansa bayan hudubar sallar juma'a da ya gudanar da a ciki ya nemi tsarin allah daga bakar siyasar zaluncin yahudawan sahayoniya sheikh saleh bin abdullah al-humaid ɗaya ne daga cikin mambobin majalisar manyan malaman ƙasar kasar saudiya kuma limami daga cikin limaman da suke jagorantar sallah a haramin makka kuma yahudawan sahuniya sun ɗauki matakin yin dirar mikiya kansa ne sakamakon addu'ar da ya yi a haramin makka cewa ya allah ka isar mana kan yahudawa masu kwace 'yan mamaya saboda ba za su gagare ka ba ya allah ka saukar musu da azabarka wacce ba ta kawuwa akan mutane masu laifi a fili yake cewa wannan addu'a ce ta neman tsari daga ire-iren bakar siyasar yahudawan sahayuniya waɗanda tun daga lokacin sharar fagen kafa ƙasar yahudawan sahayuniya a shekara ta 1948 suka fara gudanar da bakar siyasar koren falasinawa daga yankunansu tare da aiwatar da kashe-kashen gilla kansu inda har ta kai ga koren dubban ɗaruruwan falasinawa daga muhallinsu kuma har zuwa yanzu gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila tana ci gaba da mami yankunan falasɗinawa da suke gabar yammacin kogin jordan baya ga ci gaba da faɗaɗa mamayar yankuna a ƙasar siriya inda a 'yan watannin baya-bayan nan tsohon firaministan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila naftali bennett ya bayyana shirin gwamnatinsa na gudanar da gine-ginen matsugunan yahudawan sahayuniya a yankin tuddan jolan na ƙasar siriya da suka mamaye da nufin janyo hankulan yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida dubu ashirin 23 da za su zauna a yankin a wancan lokaci tsohon firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila naftali bennett ya bayyana cewa manufar shirin sa na gudanar da dubban gine-ginen gidajen ita ce domin faɗaɗa matsugunan yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida a yankin julan na kasar siriya kuma shirin gine-ginen zai lashe tsabin kuɗi dalar amurka biliyan ɗaya kafin nan tsohon firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar ta isra'ila ya jaddada gwamnatin sa na ƙara fara gudanar da gine-ginen matsugunan yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida a yankin gabar yammacin kogin jordan mallakin falasinawa da aka mami kuma shirin firaministan na wancan lokaci naftali bennett yana gudana ne bisa cikakken goyon bayan ministan shari'ar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila gideon sa'ir mai dauke da aƙidar samar da babbar kasar isra'ila ta hanyar mame yankunan kasashen larabawan yankin gabas ta tsakiya tun a ranar 14 ga watan yulin shekarar shekara ta 1967 ce gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta fara gudanar da gine-ginen matsugunan yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida a yankunan julan na ƙasar siriya da ta mamaye kuma ta fara gine-ginen ne makonni biyar kacal da kawo ƙarshen yakin ta da ɓangaren gwamnatin siriya kamar yadda gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta samar da wani sansanin kiwon garken shanu a yankunan julan masu tsiro sannan a kusa da sansanin aka samar da gine-ginen matsugunan yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida da ake kira da maron julan mai dauke da gidaje da yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida dubu ashirin da bakwai suke rayuwa a ciki a gefe guda kuma a shekarar da ta gabata babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya nuna tsananin damuwarsa kan yadda jami'an tsaron gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila suke ci gaba da gudanar da rushe-rushen gidajen falastinawa a garin silwan da ke gabashin birnin kudus yana mai jaddada yin kira ga mahukuntan haramtacciyar ƙasar isra'ila da su hanzarta dakatar da wannan mummunan aiki tare da mutunta ƙoƙarin kare haƙƙin ɗan adam da na ƙasa da ƙasa wannan matsayi na babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya zo ne ta bakin mai magana da yawunsa stephen dujarik a tare manema labarai da ya gudanar a harkokin majalisar ɗinkin duniya da ke birnin new york na ƙasar amurka dujarik yana mai fayyace cewar babban sakataren majalisar ɗinkin duniya yana cikin tsananin damuwa kan matakan rushe-rushen gidajen palestinawa a yankin silwan da ke gabashin birnin kudus kuma majalisar ɗinkin duniya tana ci gaba da sanya ido kan duk abubuwan da suke gudana a yankunan har ila yau a watan fabrairun wannan shekara ta 2022 kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta amnesty international ta fitar da rahoto da a ciki ta zargi gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da cewa haramtacciyar ƙasar ta isra'ila gwamnati ce mai nuna wariyar al'umma don haka kungiyar ta amnesty international ta nemi kotun ƙasa da ƙasa mai hukunta manyan laifuka a duniya ta icc da ta buɗe bincike kan muggan ɗabi'un cin zarafin ɗan adam a yankunan falasɗinawa da aka mami. a taron manema labarai da babbar sakatariyar kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta amnesty international agnes calamet ta gudanar a wancan lokaci a yankin gabashin birnin kudus ta fayyace cewar kungiyar ta dogara ne da gamsassun dalilai da kwararan hujjoji kan laifukan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila irin matakan cin zarafin falasɗinawa da musguna musu baya ga gudanar da rushe-rushen gidajensu tana mai jaddada cewa gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila tana tabbatar tafka manyan laifuka a fage nuna wariyar al'umma da kyamata ga falasinawa da suke rayuwa a yankunan su game da waɗanda suke rayuwa a yankunan da tamami rahoton ƙungiyar ta amnesty international ya yi bayani daki-daki kan yadda gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da ke aiwatar da siyasar zalunci da nuna fin ƙarfi kuma ba a kan al'ummar falasɗin kawai da suke rayuwa a yankunan su ba har ma da falasɗinawa a yankunan da tamami sakamakon haka addu'ar limamin haramin makka sheikh sale bin abdullah al-humaid tana kan hanya kuma kowa ya san abubuwan da suke gudana a yankin falasinawa da ire-iren matakan ayyukan wuce gona da iri da gwamnatin yahudawan sahayuniya take ɗauka kan ƙasashen larabawa misalin siriya labanan yemen da sauransu dan jaridar haramtacciyar kasar isra'ila dr edi cohen ne ya fara jagorantar gangamin gudanar da suka kan limamin haramin makka sheikh saleh bin abdullah al humaid inda ya ɗauki matakin tarjama hudubar shehin malamin ya aike wa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da hukumomin gwamnatin kasar amurka yana mai bayyana hudubar a matsayin tunzur al'ummar musulmi kan yahudawa kuma yana mai jaddada cewa ba za su taɓa kyale wani mutum ya wuce gona da iri kansu ba ko kan al'ummar al'ummar isra'ila a jerin sakonnin da aka wallafa a shafukan tutar kan dirar mikiyar da aka yi wa sheikh sale bin abdullah al-humaid dr cohen ya bayyana saudiya a matsayin wacce bata aminta da yahudawan sahayuniya ba don haka take ci gaba da tunzura al'umma kansu shi kuwa shugaban kungiyar jakadun zaman lafiya ta abrahimi david jalal ya bayyana hudubar da cewa huduba ce mai ciwo da kona zuciya shi kuwa babban limamin yahudawa yahudawan sahiyuniya jacob hazog ya gayyaci limamin masallacin haramin makka ne sheikh saleh bin abdullah al-humaid zuwa ga zaman tattaunawa da sauran malaman musulunci na saudiya kan batutuwan da ake zargin su da aikatawa a gefe guda kuma wasu masu rubuce-rubuce a shafukan sada zumunta da fafutukar kare 'yanci a kasar saudiya sun fito da karfin gaske suna nuna goyon bayan su ga sheikh saleh bin abdullah al-humaid tare da mayar da martani kan dirar mikiyar da aka yi kan shehin malamin sakamakon hudubar da ya gabatar da a ciki ya suka kan bakar siyasar yahudawan sahayuniya manazarci dan kasar saudiya muhammad al-hadal ya rubuta cewa sheikh saleh bin abdullah al-humaidi ɗaya ne daga cikin shahararrun malaman addinin musulunci masu bin tafarkin salafiya da suke da sassaucin ra'ayi kuma ya shahara wajen shiga tsakani domin sasanta rikici don haka buɗe kafar yin dirar mikiya kansa yana matsayin buɗe dagar yin fito na fito ne da manyan malaman ƙasar Saudiya masu girma a shafin sanatotar Fahad Al-Gufaili ya yi kira ne kan neman ɗaukan matakin kare shek sale bin Abdullah Al-Humaid sakamakon faɗin gaskiya da ya yi a daidai lokacin lokacin da guguwar neman kulla alakar jakadanci tsakanin kasar saudiya da haramtacciyar kasar isra'ila da ke kadawa a nashi bangaren faris algamdi a shafinsa na totar ya jaddada cewa daukan matakin muzanta sheikh saleh bin abdullah al-humaid limamin haramin makka daga bangaren mafiya sharrin mutane ba wani sabon abu bane sannan ba wai nufin su shehin malamin bane kawai suna son cin mutuncin dukkanin malamai ne da nufin rusa a kimar su da matsayin su a gurin mutane domin malaman ne suke taka musu birki tare da hana su cin karansu ba babbaka kan al'ummar musulmi Sheikh Saleh bin Abdullah Al Humaid ya rike makamai da dama a kasar Saudiya baya ga kasancewarsa memba a majalisar manyan malaman kasar ya kuma rike mukamin shugaban majalisar shawara kuma a halin yanzu haka yana daga cikin masu ba da shawara a fadar masarautar Saudiya masu fashin bakin siyasa a yankin gabas ta tsakiya suna bayyana cewa yana daga cikin manyan dalilan da suka hana yarima mai jiran gadon Saudiya Muhammad bin Salman daukan matakin shelanta kulla alakar jakadanci ta'addanci da haramtacciyar ƙasar isra'ila tsoron irin martanin da zai fuskanta daga malaman addinin musulunci a ƙasar musamman masu ra'ayin mazan jiya duk kuwa da matakan da mahukuntan ƙasar suke ɗauka wajen ganin sun shawo kan al'ummar saudiya ta hanyar siyasa da amfani da addini gami da tursasawa kan waɗanda ake ganin za su iya yin taurin kai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 Shirin muryar masu saurare shine shirinmu na gaba wanda Hassan Barka zai gabatar. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraro, Assalamu alaikum, barkan kurar haka. barkan mu kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare fili ne da ke baku damar bayyana ra'ayoyinku tare da ni Hassan Barka daga nan Radio Hausa BOH to ga dai malami na farko a cikin shirin assalamu alaikum sashi hausa na muryar jamhuriyar musulunci na iran sunana usman darbudu ta ga ilmu wuro jalo da kenan garin mai jamhuriyar niger to yau zan bayyana ra'ayina ne dangance da ziyarar da wata jami'a eh, ta kasar amerika ta kai yankin china wato tsibirin taiwan eh, da sunan wai ziyara na kara dankon zumunci a tsakanin su to wannan ziyara ce na tsokana da kuma nemo fitina da da kasar amerika da sauran kasashen turai suka saba yi domin sun yi irin haka nan a kasar ukraine gashi nan abin da yake faruwa da su to taiwan ya kamata ta dauki karatun ta natsu ta daina wannan biyayya da take yi ma wa'annan kasashen domin dukkan wasu kasashen da sun ke musu biyayya to irin haka ba zai kai su ga ci ba Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa sashen Hausa na radio BOS sunana Ibrahim Haruna mai anguwa bingira buza jihar Sawa jamhuriyar Nijar mazamni kasar Kamaru shugaban kungiyar haɗin kan matasan Nijar. So kasar mu ta gudanar da bikin cika shekaru 62 da samun incin kai abin ba yabo ba fallasa domin ba za mu iya cewa ba a sami wani ci gaba ba kwata-kwata an sami ci gaba amma kalilan ne rashin ci gaban shine yafi yawa eh, babban mu da kuma abinda da ke muna tarnaki shine kasar faransa allah shi nuna muna ranar da eh, za mu ga cewa mun raba gari da kasar faransa domin ta daina yi muna katsalandam a cikin harakokinmu na cikin gida na gode sashen hausa na boh kuna ta da ibrahim haruna mai anguwa bingira buza jihar tawa jamhuriyar nijar mazamni kasar kamaru assalamu alaikum sashen hausa radio iran sunana lawa alhaji abbali daga da agadar jamhuriyar niger to madalla ra'ayina a yau akan sallar yancin kai da Nijar ta gudanar da dashen itace to lalle haka ne an yi dashen itace kuma yana da kyau a ce an kula da itacen da aka shauka har su su girma a amfana da su bayan wannan kuma yana da kyau a ce yancin kan da ake cewa an samu mu gani a zahiri ba wai a takarda ba ya kasance har yanzu akwai sauran mulkin mallaka a mu. uwar gidaniyar mu wadda ta yi mana mulkin mallaka faransa ya kasance tana takura mana sabanin kasashen da ingila ta yi reno kowace ta ba ta incin kai tana abin da ta ga dama na ci gabanta amma ita faransa har yanzu kasashen da ta yi mulkin mallaka ba ta ba su inci ba a zahiri kawai ta ba su ne a takarda da fatan shugabanninmu za su gano da haka su yi gwagwarmaya kuma incin ya samu na gaske assalamu alaikum boh muryar jamhuriyar musulunci ta iran mai magana na zp ibrahim rugar malam shagar loko gwamnati daga sokoto a tarayyar najeriya a yau ni zan yi tsokaci ne dangane da kasa ta najeriya wadda ta yi ikirarin neman tallafi ga kasashen yamma domin kawo karshen matsalar tsaro a gani na najeriya bata cire kawo karshen matsalar tsaro ba domin mun sha gani kasashe da yawa inda ƙasashen yamma sun ka shiga da niyya kawo karshen matsalar tsaro sai dai kara ta'azzara ta kawai sun kai domin har yanzu siriya bata zauna lafiya ba har yanzu ƙasashe irin su iraq da afghanistan har yanzu ba su zauna lafiya ba kai inda kasashen yamma ma sun ka shiga mafi yawa alheri bai suka zama can ba maimakon haka najeriya kamata ya yi duk da cewa shugabannin ba abin da su sani ba sun san komai mu kama mun ka sani balle su su ma sun san gaskiya maimakon wannan da sun je china ko russia ko kuma su je turkiya su nemo taimako domin china a kyauta ma za ta iya musu wannan aiki ba sai sun biya ta ba amma sun je sun kude ma kasashen yamma da fatan allah ya sa kira na ya kai ga shugabannin mu sannan kuma allah ya sa su gane gaskiya da yake ma sun san gaskiya allah ya sa da su yi aiki da ita domin mafiya kasashen yamma ba su shiga aikata alheri ba da inda sun ga shiga mai magana na zifi ibrahim Ibrahim rugar malam shagar local government daga Sokoto a tarayyar Najeriya ku tashi lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ni ne Rabilu Malam Adamu sarkin aiki na kasa baki daya daga maradin jamhuriyar Nijar da wa jama'a 'yan Nijar mu da ganin wannan shekara da aka yi ta Turwa'ut sai dai gaskiya wannan sallar ta Turwa'ut kashe kuɗi ne ake yi na babu gaira babu dalili fi sabilillahi ga shub dibayo da shekara sattin da biyu ko da uku ana shuka itatuwan nan amma har yanzu ba a samu wani gandun daji ba wanda aka tsare ana kula da shi sai a shibka ice kamar miliyan daya amma ko hamsin ba sarai dan Allah dan annabi shawara ta ga magabatan da wa'anda ke bisa da wa'anda za su zawa dan Allah dan annabi in za a wannan sallah a yi foraji foraji a tadda mutane kai amma ba yan kulab zaɓi san su ɗora kulawa da wa'annan saboda su aikin su ne da shan ice ni ne na kurabilu malam adam sarki aiki na kasa baki daya. masu sauraro da hakan ne za mu taka wa na yau burki sai kuma wani lokacin idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin waɗanda aka jumuriyar su da ma ɗaukacin ma'aikatan radio Hausa VOH ne Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. Yanzu kuma sai shirin na tarbiyyar iyali tare da Muhammad Awar Kunya. tarbiyyar iyali masu rare barkanmu da haka ko barkanmu sake sadawa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shirin da a cikinsa ne muke yin dubi kan harkun da shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manazarta da kuma maka da annabawa don su yi mana hannunka mai sanda kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai yanganci a fagen rayuwa shirin nan ne sabuwar muku daga rediyon boh da ke nan birnin tehran da ni awal kunya ke jagorantar gabatar muku da shi da fatan za ku tare da mu na jin abin da shirin ya kunsa a wannan karan a cikin shirin namu ne za mu ci gaba ne da sauraron shehun malamin nan muhammad salli zare da ke binin yamai na kasar niger inda zai ci gaba da yi mana bayani kan littafin sakon haƙoƙi na risatar hukuk na imam zainul abidina dan imam husaini alaihi salam da fatan iyalai suna amfana da waɗannan shirye-shirye malam muke tsumaye. A'udhu billahi sami'il alim min shaitanin la'inir rashim. Maulana Ali Zinnabidi ne yake cewa al-Islam ra'a li ahli dhimmati huquqahum. Musulunci ya kiyaye ma ahli dhimma kafiran da akwai alƙawarin amanar zaman lafiya tsakaninmu da su musulunci ya ware musu haƙoƙinsu suwaye ahli zimma su ne al-yahudu da nasara wayanda suke a daula a ƙarƙashin daula ta musulmi wanda musulunci ya wajabta ma kowane musulmi ya yi mu'amala da su irin mu'amalar da ake da musulmi a wajen ba su dama ta rayuwa da 'yanci da yalwa da samun kwanciyar hankali da samun nutsuwa da zaman lafiya su yahudu ne ko nasara ne ko in ce maka kiristoci ne ko kuma wani dai addini suke kansa ba musulunci ba to musulunci ya ware musu matukar suna zaune da mu lafiya ba su cuce mu ba su kai mana hari ba saboda muna addinin mu a ba cewa an kai ba su ba mu yi su husuma da mu a iyakar gona ba ko ba cewa an kai ba su yi husuma da mu me a sha'anin dukiyarsu da muka cinye muka kibiyan su ba a'a kuma ko da ɗayansu ne ya ci dukiyar ka bashi bai biya ba ba cewa an kai ka abka masa ba kai shi za ka gaba alkali a karɓan maka haƙƙinsa haƙƙinka ba za a tsananta masa hukunci don shi yana ba musulmi ba wajibi ne ya zama mu musulmi mu san cewa waɗanda ba musulmi ba ne suna da haƙƙi na tamattu bil hurriya warraha wal amn wal istiqrar suna da haƙƙi na me su yaya na ba bayan kowa ba suna da haƙƙi na su samu yalwa su samu wadata su samu abinci su samu ruwan sha su samu kiwon lafiya su samu zaman lafiya da kwanciyar hankali su samu me zama da iyalansu lafiya da jama'arsu lafiya wanda maulana ali labidin salamu ya bayyana mana haƙoƙi ga su kamar haka ya ce haɗin wanda ba musulmai ba a tare da mu mu karɓan musu abin da allah ta'ala ya sa na dokoki da shar'o'in da allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora na hukunce-hukunce babu inda allah ya ce a abka ma wanda ba musulmi ba da yaƙi babu sai fa idan shi ya kawo hari a kan musulmi babu inda Allah ya ce a takura wanda ba musulmi ba a hada shi rayuwa to a samar musu rayuwa wadatacciyar rayuwa da yanci na walwala na tafiya da dawowa na zuwa kasuwanni da komai da buɗe hannun jari ko ta ina da samar da ilimi mai amfani na biyu alwafa bi hukukihim illati ja'alaha Allahu lahum dama da Allah subhanahu wa ta'ala ya basu to a basu wannan damar a cika sa musu haƙoƙin da Allah tabaraka wa ta'ala ya basu Allah ya basu haƙƙin su rayu a doron ƙasa Allah ya ba su ‘yanci na su rayu a doron ƙasa su gina gidaje, su mallaki filaye, su gina gidaje, su yi noma, su yi kamun kifaye in akwai ruwa. Allah ya ba su haƙƙi na su rayu su sha ruwa, tsabtatattun ruwa, ba gurɓatacci ruwa ba. Allah ya ba su haƙƙi na su rayu su samu tsaro da kiwon lafiya Allah ya ba su haƙƙi na su rayu su samu mi damar tafiye-tafiye dole duk abin da ake baiwa musulmi na kiwon lafiya a ba su. duk abin da ake baiwa musulmi na me na yancinsa na ɗan ƙasa su ma a ba su. kinan wajibi ne a samar musu da fasuna in suna son balaguro ko da a ƙasashen waje ne wajibi ne a samar da makarantu a yankunansu wajibi ne a samar da tsaro masu raro kada ku shafa shirin na zuwa muku ne daga nan radion biohit hausa da ke nan birnin tehran inda za mu ci gaba da jin bayanin malam kan batun kafirin amana da fatan iyalai suna amfana da waɗannan shirye-shirye a haɓaka tattalin arzikinsu wajibi ne alwafa bi huquqihim allati ja'alaha Allahu lahum sana alhakmu fihim bima anzalallah ba za a ce idan ɗaya daga cikinsu ya yi sata ashe a kone shi ba ba za ta yi ba ko a ya masa taya a ƙona shi ba za a yi wannan ba za a bi ka'ida ta hukunci in hukuncin ya tabbata to yanda za a yi wa musulmi hukunci in ya yi sata su ma haka za a musu wanda ya zina cikin su hukuncin zina za a masa kuma wajibi ne a yarda da auratayyarsu amina su gare suka ce aure ne to aure ne ba zai ku ce wannan ba aure bane a shari'a ta musulunci a aure ne su a wajen su ya aure ne shikenan kenan Kenan za a yi musu hukunci da hukuncin Allah ta'ala haƙƙin su ne wajibi ne su ba waɗanda ba musulmi ba abu na hudu ya ce hurmati zulmihim wa adami jawazil itida alaihim bi ghairi haqq wajibi ne mu cewa ya haramta Allah ya haramta mana mu zalunci wanda ba musulmi ba Allah ya haramta mana mu zalunci wanda ba musulmi ba don shi shina ba musulmi ba bai halatta gare mu mu keta haƙƙinsu mu keta alfarmarsu mu zalunce su ba tare da sun yi wani laifi ba Ba shi ne mu kiyaye musu haƙƙinsu su ma mutane ne kamar kowane mutum bambancin mu da su mu musulmi ne su ba musulmi ba amma duk abin da musulmi yake samu na rayuwa to wajibi ne a kiyaye ma waɗanda ba musulmi ba su masu samu wannan abin baya yiwuwa kawai don suna ba musulmi ba a kai musu hari ko a wawasa dukiyarsu ko kuma a yi abin da an ga dama da su ko a musu hukunci ba na gaskiya ba dole ne a rayu da su ba cuta ba cutarwa manzo haka sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya rayu tare da yahudawa a garin madina ya ba su haƙƙi an ce zamanin amirul mu'minin ali bin abi talib bin alaihi salam ya ga wani bayahudi tsofan bayahudi yana bara ya tambaya wannan fa aka ce a da wani dan dako ne dan dako ne ana dora masa kaya a kasuwa in ya kai a biya shi to yanzu ya tsufa bai iya dako sai mamu ali ce a yanka masa albashin da za a rinka bashi wanda zai rufa masa mutuncinsa ya kiyaye masa yancinsa na rayuwa a cikin baitulmalin na musulmi ya ce ya za ku bautar da shi lokacin da ke da ƙarfi yanzu da ya tsufa kuma ku jifa da shi bai halatta ba wannan ita ce koyarwa ta addinin musulunci wanda ba makawa ba shakka da a ce za mu ɗabbaƙa ta to wallahi wa'yanda ba musulmin ba ba sai mun kira su ba su da kansu za su ce sun zo su karɓi musulunci da za mu ɗabbaƙa wannan halayya ta gari to amma kai ce ina yan uwana masu girma yan uwar imani wajibinmu ne mu san cewa Allah haka ya so ya gan mu wayansu mu musulmi wayansu ba musulmi ba kuma duk Allah ya halacce mu ko haka Allah ya so ya gan mu dole mu rayu tare dole mu yi haƙurin zama da junan mu dole mu taimaka ma junan mu yin haka addini ne saɓanin haka zalunci ne kafurci ne yadda kake ganin kanka a matsayin musulmi in ka cuta ma wanda ba musulmi to kai ne ka yi kafurci daga babu inda musulunci ya halatta a cuta ma wanda ba musulmi ba yana da haƙƙi na mitintaka dan uwanka ne a mitintaka da kai da shi duk yan adam ne dan uwanka ne a rayuwa daga duk abin da rayuwa take bukata dole a samar masa shi ma to da shi muna ɗabbaka wannan aida duniya ta zauna lafiya yan wana masu girma wayannan su ne haƙoƙi guda hamsin wa'inda da al'umma ta ɗabbaƙa su a cikin rayuwa da yanzu rayuwar ɗan adam ta zama rayuwa ce ta izza da karamci da ɗaukaka da ba za a samun husuma tsakanin wancan da wannan ba wannan ita ce karantarwa ta manzo sallallahu ta'ala alaihi wa sallama da ta zo mana ta harshen shi kansa imami ma'asumi ali zain al'abidi na dan imamu husaini jikan imamu ali da fatimatu zahara salamullahi alaihim wanda shine imami na hudu a jeran imaman tsira wayanda manzo yake ce da mu al'a'immatu min ba'di isna ashara jagorori a bayana sha biyu ne to imamu ali zain al'abidi na shine na hudu kinan bayan imamu ali sai imamu hassan mustaba sai imamu husaini Al-Shahid, sai kuma aliyu zainul abidina marubucin wannan littafi na risalatul huquq anan zamu rufe wannan karatu wa sallallahu ta'ala ala khair halkihi muhammad wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin to gashi dai yamma malam ya fara bude sabon kundi sai dai kuma lokacin namu ba zai bari ba a yammakon sashen hausa na boh da ke nan birnin tehran muna ƙara yin godiya ta musamman ga shehun malamin muhammad salali zare da ke birnin yamai na ƙasar nijar wanda a yau ya kammala wannan littafi na sakon haƙoƙi guda hamsin muna kuma ƙara mika ƙoƙon baranmu ga malam allah ya saka ya ƙara ƙarfin jiki ni kuma aurkun da shirya na gabatar nake cewa wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Da ƙarshe sashin na afirka a yau ai saurari lafiya Afirka a yau. Masu sauraro barkamu da hutawa. Sannan haɗa layar yau rakamu saka da ku a cikin sabon shirin Afirka a yau, wanda a cikinsa ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru da suka ƙware kuma suka yi wa fannin nasu ba sani irin na shanu ba, musamman kan abubuwan shafi nahiyar Afirka. A yau cikin wannan shirin, yawan taɓo batun ne na 'yan fashin daji. wanda yake na mai zama yawa arewacin najeriya alakakai wanda ni awal kunya zan ja akalarsa yanzu ku biyo mu don jin abin da shirin yake dauke da shi wannan lamarin ya faro ne daga sacewa fulani shanu har lamarin ya juye ya zama su fulanin ne suke satar an'uban annabi don karɓar kudin fansa jama'ar ƙasa suna ta mamaki kamar ƙasar babu jami'an tsaro don tattauna wannan batun na fara fanɗarar fulani ne muka gayyato dr ali usman tillan fulani kwamishinan ilimi na jihar bauchin najeriya don jin yadda yake ganin lamarin da kuma jin irin yunkurin da shi kansa ya faru to dokta a takaice kuma a gurguje me yasa fulani suke zaune a cikin bayan gari sanin kama a cikin daji dalili saniya shi kenan kar ka kara da su ma suna son da a ce za su zauna a cikin birni su sha ac yaran su yi makaranta su hau kan hanyar kwalta su je su asibiti da sauransu amma saniya ba za ta basu ba to dokta yawanci akan wato danganta rashin wayewa ga fulani me yasa dokta na eh to ai saboda kana daji ne idan kana daji za ka waye ne ai ko da annabawa ka taɓa ganin ai annabi daga daji hmm? ai bai san babu ubangiji ya ce a wurare da yawa a cikin ƙur'aninsa mai girma min ahlil qura daga mutanen gari yake daukan <laughs> annabawa so rashin waye wannan saboda zaman dajin nan ne zaman dajin nan kuma saboda saniyan nan saniyan nan kuma yanzu ta zama dole najeriya ta yi saniya saboda najeriya na bukatar nama kuma ba ta da kudin da za ta siyo naman da za ta ciyar da ta a cikin gari dan ni da har cewa nake dan me yasa ma fulani da Allah ba za su jefa da saniyan nan ba duk su sayar su kai dukiyar su banki shikenan su zo su duk a taru a zauna a birni to amma da muka yi kididdiga sai muka ga wallahi Najeriya ba ta da kudin da za ta siyo nama da waje jihar Lagos kwamishinan su na agriculture ya ce a kowane rana Lagos kadai tana cin shanu dubu shida to gaya mun ina Najeriya take da kudin da za ta siyo wa Lagos kawai kadai shanu dubu shida kullum bare sauran Najeriya domin haka shanu miliyan goma sha takwas da digo tara wanda SAO Food and Agricultural Organization suka ce akwai a Najeriya a 2016 dole a samu wanda za su lura da su to muka ci sa'a akwai wasu bayi wanda su dama aikin su kenan har zanyen nan sunan su bulaji. shi kenan sai muka kyale su kuje kuɗi ta yi suka je suka yi ta yi ana jeji daga wuri yana jeji wuri yana jeji har wuri ya fara zama gari har aka zo ma aka sai da jejin aka yi kaza suka ce to ina kuma za su sa kansu shanu suka fara lalacewa suka fara karewa matsaloli suka fara shiga cikin al'ummarsu yaran su ba su da shanu da za su kiwata ba su da wajen da za su zauna ba su da wajen da za su yi kiwo su da za su koma matsaloli dai ga su nan suka fara bayyana saboda waɗansu gwamnoni da ba su rike amana ba ta al'umma shi nan abu yau bayan shekara ashirin da fara wannan yau abu ya zame tashin hankali to dokta za mu zo kan wannan <laughs> to dokta wannan rashin wayo an fulani ya saka su a cikin matsaloli haka da yawa misali kamar emission sun samu kansu suna mai da su wanda ba musulmi ba me yasa fulani ba sa yi wani abin dokta kuna da fulani kuna da manyan mutane kuna da majaddadai kuna da malamai me yasa aka sake har kiristoci suke da wa fulani kirista cikin fulani akwai wanda dama can ba musulmi ba ne malaman tarihi sun rubuta cewa lokacin da shehu usmanu ya yi jihadi kashi hamsin cikin ɗari na fulani da ke najeriya ba musulmi ba ne ba su ma da addini dole a fahimci wannan tukuna kafin a fara zancen cewa to yanzu eh, yaya aka yi idan da a musulmi ne suna sallah to gaskiya zai yi wahala wanda ya canza musu addini ai an gwada a kan hausawa ai ba kuma a kan najeriya ba an gwada a sauran wurare da yawa yana da wahala ka ɗauki musulmi ka canza a aji ana iya samu ɗaya nan ɗaya can amma dai al'umma har a ta fara samu da yawa gaskiya yana da wahala to wannan kenan to kuma lokacin da shehu ya ji jihadi da yawan su domin su guje wa gwamnati da su haraji kila da zaunar da su saboda muhammadu bello Eh, wanda ya zaɓi shehu kuma wanda shine shugaba kamar a ce shine ya prime minista lokacin shehu shi sonsa shine a zaunar da fulani duka so wasu sun yadda suka zauna dalilin da ya sa kenan sama da rabin garuruwan da ke kasar hausa yau fulani ne suka kafa su to a kan wannan urbanization policy din bello ina iya kawo maka su bila a jajin a kowane emirate za ka akwai garuruwan da fulani suka kafa da kansu suka zauna kuma har yau sunan su to amma akwai da yawan fulani wanda suka kiwon nan suka gudu suka ƙara shiga daji akasarin su dama ba ma sallar suke yi ba so don haka wannan abun yana da dogon tarihi zancen kuma cewa ai suna da manyan mutane suna da masu karatu don me yasa ba a ilmantar da su ba to ina ga idan an yi haka zan ce ba a yi wasu eh, yannenmu da Profesa Jibril Aminu da su Ahmed jordan da sauransu ba da su shugaba baban gida da sauransu da suka yadda aka kafa musamman hukuma a kan ilimin 'ya'yan makiyaya wannan ta fi shekara talatin to matsalar da aka samu ita ce yadda najeriya abubuwan ta gudanar da harkokin gwamnati ke lalacewa walau a aikin soja ne ko a 'yan sanda ko na air force ko na eh, eh, masu aikin gwamnati a local government ko a jiha ko a cikin makarantu to haka nan waɗannan makarantun su ma na makiyaya harkokinsu suka lalace don haka lalacewar najeriya shine ya hana wa 'ya'yan fulani ilimi amma ba wai su fulani da ke gwamnati da kuma gwamnatin najeriya ba ta yi taladin ba su ilimi ba lalacewar najeriya shine ya shafe su a saboda rashin wayewan fulani wato sun safi makita makarci haka da aka yi musu na farko shine batun da ake musu na satin shanu ana ganin suwa suka yi wannan kulle-kulle ne har abin ya zo ga batun bandit a yanzu e to ai shi dan adam idan ka hana shi hanyar abincinsa to dole fa ya fito da wasu hanyoyi wanda zai rayu to sannan na biyu kuma abin da za a tabbata cewa ya sa shi a kan hanya doka to dokan nan ta lalace a baya na yi maka zancen yadda noma da garuruwa ke cin daji yadda ake sai da dasu suka irin hekta dubu goma dubu kaza dubu kaza wa manya su kange su su sa su shinge su shinge su su hana kowa shiga da sauransu to kaga wannan ya hana su hanyar cin abinci amma hanyar doka kuma lalacewan aikin dan sanda da kuma kotuna da sauransu shine ya jawo kuma idan mutum zai yi laifi to ba za a hukunta shi ba to gobe wani ma sai ya kwaikwaye shi jibi wani ma sai ya kwaikwaye shi ya ga dawa ne ba da kuɗi ya je ya saci shanun wane ya tsira ya haɗa baki da mutanen gari da masu mota da waɗanda suke yan Legas da ai wannan satan shanu idan aka fara kirga maka waɗanda suke satan ba wai 'ya'yan ba bane kadai su ne kawai suke shiga ɗakin kawai su ɗauko abin shikenan su mika to waɗanda kuma za su ɗauka su ta tafiya da shi har a je a yanka saniyar suna nan da yawa wanda suke arziki a kai so domin haka koyaushe suna nan suna neman wannan yaron da zai zo ya ji wannan satar kuma babu doka a kai hasali ma so ake a jiba fulatani ya yi wani ɗan laifi kiris yawa to da zaran ɗan sanda ya kama shi ba wai damuwarsa ya kai shi kotu ne ya tabbatar da cewa doka ta yi aikinsa ba a'a nawa zai samu daga hannunsa shanu nawa zai sa ya je ya sayar ya kawo masa kuɗi wannan shine abin da ya sa sace-sacen shanu ya fara a cikin al'ummar fulani wasu wasu wannan shine ya sa matsaloli irin su kidnapping da zuwa a su ya fara dangin su suka fara yi wa sai da suka raba kowane bafulatani da saniyarsa da sauran su duk sauran al'ummuma suka fara sanin menene ma yake faruwa kuma yana yin haka ne saboda akwai waɗanda suke amfana da wannan satar shanun da yake yi din suna nan a cikin gari kuma ba ma fulani bane daga hausawa har zuwa yarbawa duk suna nan a kai kuma suke rayuwa a kai suke arziki a kai suke ciyar da iyalansu a kai suke maka a kai suke sa kaya masu kyau suna hankoron cewa su masu dukiya ne kuma dukiyar ta sata ce. to dokta bayan da wannan abin ya fara bunƙasa na maganar satan shanu me yasa ba ku ba fulani na daji shawara da a je kotu ba har abi diddigin wanda suka musu sata a kama su a musu hukunci mutumin da ba yi da ilimi da ka hana shi ilimi da ka hana shi abin da zai ci shanun ma sun kare wani kotu za ka samar mara yaje zai iya zuwa kotu mutumin da tsakaninsa da jami'an kotu da kuma dan sanda shine su damfare shi su kama shi haka ma kawai da yi komi ba yau ba fulatani ya fita da yi komi ba kawai ya hau hanya kamar da kowane ɗan najeriya yake hawa sai an kama shi an ce ana zargin ka da abu kaza karya ne fa ne an san karya ce kawai saboda me saboda danginsa su zo su kawo kuɗi sannan a saushi ai tsakanin bafulatani da hukuma da tsakanin bafulatani da wanda yake cikin gari sai dai Allah ya isa domin haka zancen shi a cewa ai zai nemo haƙƙinsa ba ta mata so ba domin ba yi ma da haƙƙi ba yi da abinci ba yi da ilimi ba yi da matsuguni kaddara ko da yana son ya dawo cikin garin ya zauna waye zai karbe shi yau dai bafulatani ya fito daga ginin inda ake yanka shi ake yanka dan arewa ma duka ya ce zai dawo nan arewa kai ka sha gani a bidiyo a cikin mota haka za a sauke su a yayyanka su gunduwa gunduwa to kaddara ma an samu har ya hauro nan arewa ya zo kowace jiha yanzu ta ce duk wani wanda ya zo sabo babla da kada a zauna da shi kar a bari ya zauna to a sama zai je zauna ko kuma yanzu zai je cikin teku ne je zai zauna da shi da iyalansa to don haka gaskiya matsalar fulani matsala ce ta al'umma gaba daya gaskiya wanda ya kamata a zauna a cike ta to masu raro a nan ne muka kawo karshen kashi na farko na wannan shirin na afirka a yau har sai allah ya kai mu na gaba a maimakon dr aliyu usman tillan fulani kwamishinan ilimi na jihar bauchin najeriya ni awal kunya na shirya na gabatar nake cewa sai wani jiko. kuma a zama wajibi in jarin zamun shirin in da ku a tarbiyyarmu a shirin mu na gaba a ma'adin tahir amin da ya kanto labaran duniya ni ma da shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin na gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya